sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin muradin zuciya. Shirin da muke karanta muku littafin Malika Malik, wallafar Jamila Umar Janaf, wanda ni Khadija Hassan nake karanta muku. Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda muka ji a ɗaya salon da Zara Airport ma ta je ɗaukar festi ɗin sanadira ce, wadda ta je Lagos wajen mamanta hutu shi ne suka haɗu da Salim, kuma lokaci ɗaya ta ji ya sace mata zuciya da gangar jiki. Nan ne muka tsaya in za mu ɗora. shi ko Salim Daga nan Kano, Zamfara ya wuce kai tsaye, bai fara isa gidansa ba, sai da ya fiya hedikwatar sai Ford, ya gaisa da abokanan aikinsa. Kafin ya isa gida, ya yi wanka ya ci abinci. Dama already ya tsaya wani restaurant, ya yi makan shi ta away. Yana gama ya faɗi bisa gado yana barcin gajiya, wanda bai tashi ba sai kaf da kiran sallar magariba. Washe gari tun karfe bakwai da rabi na safe ya saka hancin motarsa bisa hanyar Abuja domin ya ƙasa ya je a yi wacce za a yi domin ya san Abdi da Ummi suna jiran shi ne. A yau ɗin ne yana sanye da riga da wando, wandon na bi blue sai riga ash ce, tana da ratsin layin blue a jikinta, kuma dogon hannu gare ta, mai ɗauke da fotuna ta ƙasan hannu. Kafarsa ko yau buɗaɗɗen takalminsa mai kalan blue shi ma mai kyau da tsari. Kun san mutumin naku da gudu bisa hanya kamar zai tashi sama sai shi ko da karfe sha ɗaya na safe ta yana kofar maketin gidansu yana zuba hon mai gadi yana lekowa idan shi cikin sanarwa ya wangale mai ke tana mai sani da zuwa shi ma ya buɗe mai kofar mota, sanda ya gama daidaita zamanta a parking space bayan ya fito sun gaisa kai tsaye nufa cikin babban falon gidan amma wani sheshe na zuciyarsa na bugawa da tsoro bai san da wani tarba abbi zai karɓe shi ba ta ce da ya sallama ya kutsa kai falon babu kowa sai karan tashin talabijin da ke yi shi kaɗai Sai yi da tsakiyar falon yana ƙara ma ina kallo ganin babu motsin kowa shi sa ya ƙara ɗaga murya na sallama cikin fargaba ummi na kicin tana haɗa mu big breakfast ɗin shi yau ya tashi baya jin daɗin jikinsa sai sallama da farko amma jin shirin ba ƙarar ba ya sa ta basar amma sai ta ji an sake ba ɗauki murya ba ta fito da hanzari tana amsawa sai ta karo da salim ya tsaye na kallon ta ɗara fuska ce kamar ba ta san shi ba balantana magani ta ce lafiya malam daga ina Murwan shi je yayi sanye da mu duka ya gaishe ta. Iji muryan Azzi daga kawasan murya na fi Kai kul kada ka sake ka duka min a gidana. Azzi ya faɗa yana sakawa daga saman stair sanye da bakar lafiya. Cin haka ya sa Salim bai duka bai miƙe na marar cewa. Azzi yana gama sakawa ya kalli Salim ce kin ka kawasan murya. Yi baya na ce ta faɗa da tsawa. Sauraron Salim ya yi kafin ya buɗe baki ci Yi baya na ce Salim, Abbi ya katse shi yana mai maimaita maganar shi. Maganar Abbi cikin faɗa ne ya sa ya fitowa. Tana faɗin lafiya, sai kuma ta ci karo da Salim. Baki ta kama tana faɗin kai kuma Salihu daga ina haka. Sai ka ce wanda ya sata aka biyo shi, kana wani rarraba ido kamar wani maye? Ta faɗa fuskar ta ba fara'a. Tana ganin ta fara takowa zuwa gare ta. Tana faɗin, yawa Jad, Salim zan ci mutuncin ka na ce, ka yi baya ka fice min daga gida ko? Sai ka yi tsaye na kallon Abbi. Shi ko Tara tamke fuska yana faɗin. Fice min daga gida. Ai ka ji na. Wallahi tallahi in dai ni Kabiru ni na haife ka. Ba zan yadda ka ci gaba da amsa suna na a matsayin sunan mahaifinka ba. Sai ka jiya daga nan ka tafi ka tsina. Ka je ka ba mahaifin ka haƙuri. Ka kuma ɗauko matarka ku dawo cikin gidan nan tare. Na zanka ka shigo ƙafar ka kafarta. Sannan zan yarda ka sake shigo min gida. Ai ka raɗi sunana a matsayin na na mahaifinka. In kuma ba haka ba wallahi tallahi ba ni ba kai salim har abada kuwa ka ji ma na rantse yana kan faɗa haka ya ji ana faɗi aisha kawo min ruwan zafin nan da haka ya haura samarin sa ɓace to ummi ta ce bata ƙara kallon salim ba ta koma kitchen ta ɗauko flask ɗin ruwan zafi da kofi ta yi ta sama hajiya babu ma kallon shi kai kafin ta yi magana ta ga ya jiya fu ya fice kamar zai tashi sama baki ta yi tana faɗin a fili anya yaron nan ƙalo yake kai banya da ba Kila ya fara shan ƙwayoyin zamani. Ta faɗa tana riƙe haɓa kafin ta juya ta koma ɗakinta. Tana sarbabi ita kaɗai. Gode ya fita fuhu haka ya buɗe mota sai ya faɗa. Yana sauke numfashi sama sama. Jingina kansa ya yi da jikin kujerar mota. Yana sakin wani huci mai zafi. Kansa ya fara shafawa zuwa sumar masajensa Lokaci yana tsigaggen gemunsa, wanda ya fara taruwa. Duk idanuwansa suna rufe ne. Ya daɗe haka kafin ya buɗe sai yana ci da lift ɗinsa na ƙasa. abin da ya fi mai bakin ciki shi ne cewar da abiye waye ya ba malika haƙuri jawar ta yi mata da zai ba ta haƙuri shi ba a ce da dokar har ƙasa da ba shi haƙuri ba Shi ne za a ce ya ba ta haƙuri ya faɗa yana sakin wani dogon tsaki kafin ya gyara zaman shi na ƙoƙar ɗaura seatbelt yake faɗi a bayyane zan je na tawo da ita kamar yadda abiye buƙata amma maganar ba ta haƙuri wallahi uwar ta ba ta wacce zan ba haƙuri ba gaskiya yake faɗa yana kunna motar Na shi a ya kwana kafin ya shiga sakamar mai gadi wani ba sassauta kamar zai cire ma mutane kunni ko da ya buɗe gate ɗin a guje fice na ƙara kama motar gudu kace zai tashi sama ne ransa a matukar ɓace yake kwararar gudu bisa kwalka. yadda sa ke tafasa haka yake tuka motar cikin abin da bai fi awa uku ba sai shi yana zuba wani amma keken gidan su malika ko da aka wangale mai gate din a fusace ya danna kai gidan har yana kusa take mai gadin yatsun kafa da kallon mamaki ya bi motar sun da yake gyara fakin sai da ya daidaita kan shi kana ya fito a motar kuma fuskarsa ta ma babu alamun fara a ko kaɗan mai gadin ne ya fito da hannu wanda dama yana tsaye yana kallon sa cike da tsoro cikin sa na rawa yana faɗin barka da zuwa yallaɓai sai ya ɗaya yana faɗin ka shiga ciki ka ce ana magana da mai gidan kallon mamaki mai gadin ya bi shi da shi yana so ya ce ma alhaji baya tafiya bayi da lafiya baya tafiya yanzu amma yanayin sulun ya sa dole ya wuce su mutum cikin sana'ara mai gadi ya abin da ya sanar da saƙo. wata ta kalle shi cike da mamaki tana ku waye shi kuwa bai san alhaji bai da lafiya ba ne ya ce ina ga hajiya ta baki tana kuɗi ko ma waye ya shigo ciki alhaji bai da lafiya da zai fito ya same shi cikin sana'ara ya fice da hanzar? ko da ya iske salim na jikin motarsa yana faman latsa-latsan wala ran kofa yana faɗin yan hajiya ta ce ka shigo ciki dan Alhaji kan bai da lafiyar da zai fito ya same ka sai a lokacin ya suna an jefa Alhaji Abdulmalik ya samu sanyawa barin jiki ba zai waye kafin ya wuce kai tsaye bayan ya tusa wayarsa cikin aljihu lokaci ɗaya yana tura duka hannuwansa cikin aljihu cikin takun isa da na sakama yadda kofar da za ta sada shi da babban falon gida da ma ya shiga falon lokacin da wani sanyi ya da kamshi ta da geshi ga sun wani shigan grass kafet da ke malala a falon ta baki yana bin kalan da kallon nan ya ci kawai da tafka tafkan hotunan malika a kowane kusurwa na bangon falon ya tsini yake kallon su kafin ya yi tsaki a ransu, yana ƙara jin tsanaita yana tsaye sai ya ji motsi ana tsakowa daga saman bene dawa alredi ya ba mu step ɗin baya ne sai wayo daidai lokacin da ajiya abin da ta ƙara saukowa idan ta karf a kan shi tana ƙara mai kallo duk da so ɗaya ta gan shi ta gane shi amma sai dai shi ko ganin yadda ta shi da ido ya sa ya ɗauran kufa yana faɗin ina yi niyajiya? ta amsa lafiya lau sanin da zuwa kamar salim ko mijin malika wani haushi ne ya kama shi nan da nan ya ɗai girarsa kafin ɗan saki yaƙi na faɗin eh da kaka ya soke bakinsa yana kallon gefe baki ta wajen suna faɗin a ah, masha Allah san da zuwa yaushe ka dawo domin kamar na ji zancen an ce ba ka kasar ko sa ba fara a ce ya jiya na dawo jiya ta suna faɗin Allah sarki ka biyo mu je Alhaji yana son mani ne ta faɗa tana taka step shi ma bayan ta yabi na zabga mata hara Suka ce ita ta kira shi dole. Suna shiga falon sama, inda daji yake zaune akan keken sa ya shiru yana turaren rayuwa. Sai ya ja jabin ta shigo tana ɗan alhaji kai baƙo. Wai wai yana fitin baƙo kuma ya faɗa da siga tambaya. Eh ta ce kafin ta ci gaba da cewa Salam ne mijin Malika. Ta faɗa daidai lokacin da yake saka kanshi cikin ɗaki bayan ya cire takalmin shi. Cin abin dajiya ta binta ta faɗa ne ya sa dadi ya washe bakinsa duka yana faɗa. Masha Allah yake faɗa sanda Salma ya ƙara so gare shi. shi kuma idan na abin tafiya da kekensa a tare suka tarbi juna Salim ya sauran yin ƙasa yana bin dadi da kallo kan yadda lokaci ɗaya koma kamar wanda ya shekara yana ciwo hannayensa sarƙi na juna dadi yake faɗi salim san da zuwa ya shaka dawo ƙasar don kuma ya san da daga wajen aikin ku an tura ka wani karatu ko kan salim na ƙasa kunya duk ta kama shi bai taɓa zaton wannan karɓan mahaifin malika zai mai ba sai gashi ya ga saɓanin tunanin shi kasa da ido da shi kansa na ƙasa ya fito eh daji jiya na dawo Dadi ya ce masha Allah an samu abin da aka je nema ko. Ƙarasar da kai yana faɗin insha Allahu dadi. Sai da kai yana faɗin Allah ya bada nasara da kuma dafa maka. Kasa amsa rai da amin saboda nauyi da nadama. Ina jin zuciya na ƙara rauni. Kafafun dadi yake kallo. Yana tuna san da ya zo da kafarsa amma yau sai gashi zaune baya iya taka kwan da can. Wani imani ya ƙara kama shi. yana tunanin iyaye irin dadi sun kare wanda za a yi ma'yarka wannan cin zarafin da to zaci amma kuma ka'ida wanda ya aikata mata kuma ka karɓe shi da duka hannuwanka lallai ya ji kamar ramai da hannun agogo baya dadi ne ya kalla hajiyarin na faɗin binta samu mai abin sha kin san fa yayyo tafiya kiɗa kai tai za ta fita sauran cewa a'a dadi a bar shi bana jin kishi girgiza kai dadi ya kafin ya ci. a'a kar mu yi haka da kai ka fa sha hanya dole kana buƙatar ruwa maza binta ka mai dan Allah da hanzari ko ta fice shi ko Salim tafiya ka sakin jikinsa balle ma ya ɗago kan shi dadi ne ya kalle shi ya kuma karanci yanayinsa. Murmushi kawai ya yi kafin ya ce, Ya kabar abban naku, ya kuma sa hajjiya da umminka. Kansa na ƙasa ya amsa duka suna gaishe ku, ya amsa da muna amsawa. Da kaka shiru ya biyo bayan hajjiya ta kawo ta dawo ɗauke da tire, shaƙi da kayan sanyi, ta ajiye gaban shi kafin ta sake ficewa. Hannunsa dadi ya sake yana faɗin. Ka sha kawai ruwa ne Salim ka jika makoshi. Bai kattama bai ɗauki robar suwan mai sanyi ya tsaya a kofi yana sha kaɗan kaɗan kafin ya ajiye yana soke ajiyar zuciya. Sai yake magana amma kuma nauyi da kunyar dadi sun hana shi wani motsi gajiya ya da saddakar kasa ya dago yana kallon dadi kafin ya ce am dadi dama dalilin zuwa na abu ɗaya ne zuwa biyu ta farko domin ba ka haƙuri bisa abin da ya faru dan Allah dadi kada ka riƙe ni ka yafe mu ajizanci ne na ɗan adam da kuma sharin shi ɗin. sai na biyu dan na sanar da kai na riƙe da mai da maleka a matsayin matata yanzu haka na zo neman izininka ne zan tafi da ita mu je mu zauna mu yi rayuwa aure na haƙiƙa Har ya gama maganarsa, dadi na murmushi, kuma yana jinjina kai. Bai katse shi ba sai da ya kama kafin ya ce Salim, ya kira sa da muryarsa cike taushi da kulawa. Tagowa yana kallonsa. kai dadi ya kaɗa yana faɗin to, taso ka zo kusa da ni kaji, bai yi kattuma bai ja jiki zuwa kusa da dadi, wanda ya kama duka hannuwansa ya riƙe gam, yana kallon ido cikin ido. Ya ce ban taɓa riƙe ka are ba Salim, sai ma daɗin abin da ka aikata na ji, ko banza, ka fara daidaita rayuwar maleka. ni kuma ka sa na gane gaske da na gaza ganewa shekara da shekaru hakika zuwan ka rayuwar Malika salim haske ne kuma rahama ne dama aikin ka ne kai ka fara kuma kai za ka karasa Malika za ta bi ga duk inda za ka sanya kafa za ta saka domin na bar duka amana a hannun ka salim sai faɗa kwalla tana cika mai ido gaba ɗaya gwiwoyin salim ya yi sanyi ya ma kasa magana ya buɗe baki zai magana kenan hajiya binta da dawo cikin ɗakin tana tambayi salim ko a kama mai lancin ne sai ki zamu ta kai ba tare da yayi magana ba dadi ne kalli tana faɗin binta taimaka min ki kira min baby ki kuma umarci yan aikinta ta saɗa mata duk abin da za ta buƙata cikin akwatinta ga mijinta nan zai wuce da ita yanzu ta faɗa daidai sun da ƙwallo da yake tsewa ta zubo mai hajiya binta bata ce komai ba ta juya shi ko yana ganin sadda hawayen dari ke diga bisa hannunsa amma ya kasa ɓaƙwaran motsi saboda kalmar nan da dari ya furta na ya bashi duka amanarta Hajiya Binta zaune ta iska Malika tana cin abinci. Tashinta daga barci kenan. Sakon dadin da ta sanar da ita. Bata bar ɗakin ba sai da Malika ta miƙe Sanya da dogon riga baka na kamfanin Armani wanda bakin tsirin galan da ke kanta ta sakalar shi zuwa wuyanta. Kallar ɗaya ka mata ka fahimci yana da shigar ƙaramin ciki. Ko don ganin yadda ta wani ya sai sharaf da ita. Sai ta fice zuwa falin dadi kafin hajjiya Binta ta umarci su dose da saɗa Malika duka kayanta na amfani cikin manyan akwatunanta. An sa mata suka yi da to kafin su shiga ciki su fara haɗa mata kayan ba ta da masaniyar zuwan salim domin tun safe tana daki ba ta fito ba ta sa kanta tsaye ta shigo falon ko sallama ba ta ba dan ba halin malika bane shiga waje da Salama. ba ta lura ma da salim da ke surkushe gaban daji ba wanda duka hannunsa ke hannun daji kamar mai roƙon wani abu tana zuwa ta duka ta bashi fik a goshi tana faɗi dadi lafiya cikin naka hajiya ta ce kana kira na Hab da ya ba wata damuwa ko saboda tana kokarin zama kusa da shi. Zai bi dai. yi, ta ya gogi gwiwar kafar wani. A tafi ta kalla inda ta ji abin. Ya taɓa ta. Shi ma daidai lokacin ya dago suka haɗa fur ice ɗin shi. Dam dam kamar Malika ya fuka. Bayan ya amsa lokaci ɗaya ko mutuwa ta yi ta dawo ba za ta manta da wannan mummunar muguwar fuskar ba wata bata cike da komai ba sai mugunta da zalunci. Uwa uba rashin imani. Ai sai ga Malika saboda tsaro. Daga ta yi bayi za ta faɗi. Allah ya taimake ta riƙe ƙafan keken dabi. Ta zaune da ɓas a ƙasa. Ko ina na jikinta babu inda ba ya rawa. Kafin ka ce me ta kankame jikinta hawaye ya shiga wanke mata fuska. shekar Salim kalla ɗaya ya mata bai ƙara ba. Don ya ci gaba da kallon fuskar shegiya zai iya tashi ya zubga mata marukan da za ta yi hawaye mai dalili gaban ubanta. Kawai da kai yana jin Allah ya isa ransa. Sai daga ba ma yake tunanin me yasa ya dawo ƙasa. kai gaskiya fi ba mai adalci ba dadi da ya lura da yanayin malika sai ya saki hannun salim guda ɗaya ya miƙa mata yana faɗin taho bebi mijinki ne ya zo tafiya da ke wani ya mutaji lokaci ɗaya ta ya sara da ƙarfi ta faƙi da ta tana faɗin nawa daji nawa take faɗa tana sharan ƙwalla wani ban tausayi za mata kai kafin ya ci a bebi kar ki ci haka please come closer kin ji yake faɗa yana miƙa mata hannu shekau salim a ransa addu'a ce Allah ya sa kawai ta ce za ta bi shi amma sai a da Asabe ta karɓi ba, ta na rawa ta matso ga dadi. Kafin da damƙe hannuwan shi ƙwara ɗaya, haɗa hannuwan ta yi da na Salim maje ɗaya ya damƙe. Dukkan su sai suka ji wani shehu ya ja su tare. Dukkan su suka saki ajiyar zuciya suna rantsa ido. Dadi ya kalli Salim na faɗin Salim, ga Malika nan, na danka amanata da amanar rayuwarta a hannunka. Na abada, kai ne ubarta, kai ne ubanta yanzu. Salim ina da kyakkyawan shaida a kanka, don Allah kada ka bani kunya. Kai min alfarma tsayawa tsayin daka, wajen kula da tarbiyyar maleka. ka kawai da ita ko kaɗan daga cikin abin da ka sani ka zama wa gare ta ka zama mata ƙani bayan ka zama mata wani shafin wani ƙawa ko aboki don Allah don daraja iyayenka kada ka bar rayuwa malika ta sai ka lallacewa a karo na biyu ba ta da wani gata a nan duniya nan sai kai ni yanzu tawa ta ƙare balle na sake ɗaura wasu shekarun a raye ya faɗa kuka ya ƙwace min wani kuka ne ya zama malika da ƙarfin gaske ta faɗa jikin dari ta tara kanta bisa cinyarsa tana gun guga take faɗin please daddy don't let me go please take faɗa tana kuka mai ce rai hannayensa ya sake kafin ya kama kan malika yana shafawa alamar rarrashi muryarsa cikin karaya yake faɗin I'm sorry baby ki daina kuka kin ji ko ko ba na tabbata Salim da mahaifansa ba za su bar ki kukan maraici ba ki bi sau da kafa ki mai biyayya ki kuma guji abin da baya so dan Allah malika ki bi mijinki duk abin da ce ki yi shi matakar bai saba ma shari'a ba kin ji ko kiɗa mai kai ta yi tana kuka kamar za ta shiɗe shi ma hawayen yake sanin da ke gefe shi ma kamar ya madadi kwalla saboda yadda suka ba shi tausayi bai san da ya sa tattausan hannunsa yana share madadi kwalla ba kafin ya koma ya ɗago maleka yana kallon cikin ta cike da wani yanayi wanda shi kaɗai ya bar ma kansa sani ita kwarin tsaye da tana jin wani fargaba a cikin zuciyarta hannunta ya damƙa ya dumke da ƙarfi yana faɗin na karɓi amana ka dadi da zuciya ɗaya kuma na maka Ni Salim, Kabir kuma zan kula da Malika fiye da yadda zaka kula da ita, fiye da yadda zan kula da kaina. Zan tarbiyantar da ita kamar yadda uwa za ta kan da ‘yarta. Zan ba ta kulawa, tamkar yadda yaya zai kula da kanwarsa. Sai dai abin da na gaza, zan bar ma Allah sauran. Ya faɗa yana haɗa duka hannuwansa su uku ya damƙe a tare. Daji na hawayen farin ciki yana masalin godiya. Kafin ya kalli Malika yana faɗi, ki tashi ki je ki shirya bebi. Daga nan fito mai da mukullayen gidan nan da na motocin nan. ta takardar sakamakon likitan game da cikin da kike ɗauke da shi dan gaban salon ya buga Jarawar baki ya kalda yana faɗin. Cikin malika ke da shi ya faɗa bakin sa na rawa ya mai kai dadi yana dafa kanshi. ne lokacin da malika ta miƙe tana shesheka kuka ta fice. Wani yanayi salon ya ji sai ya samu kanshi da ƙurama bayan malika ido. Yana jin wani iri a cikin ransa. Ciki kuma yanzu har ya isa ma mace ciki. Bai ba mamaki bai ji dadi ya gaya mai kin da malika take ji. kiɗa mai kai yake yana kiyasta abubuwa da dama cikin ransa gefe na zuciyarsa farin ciki amma kuma wani shashi na faɗa min ko da cikin sai ta ci ubanta ai babu ɗan kafa yarinya ba malika ta kama kullayen ba hajiya binta ta kawo shi shi ko dadi ya ɗa duka idan ba masalim yana faɗin duka kyautar da ne maka da zuciya ɗaya ne maka shi saboda haka ga sunan na maida maka sai dai ba baka so ka kyautar da su duka mallakin ka ne. Yau da kai yana bin takardar sakamakon cikin malika yana faɗin ba zan kyautar ba daji wancan karan ma da da shi rashin sani amma wannan karan na karɓa kyautar naka da hannu bibbiyu Allah ya saka da alkhairi ya kuma baka lafiya da amin ya amsa yana saka mai albarka malika ko tana can tana kuka kamar za a zare mata ran hajiya binta ke lallashin ta bata canza kaya ba da wannan bakar doguwar rigar hajiya ta riƙo hanta suka nufo ɗakin daji yayin da su dose suka fara fito da manyan akwatuna guda uku sun ma jikinsu duk yayi sanyi na tafiyar madan ɗinsu wanda suna zaton wannan karan ba da su za a tafi ba gaban daji da salim ta da kusa da ita suna kudin an gama da komai sun fito da kayan zuwa waje salim na jin haka ya miƙe yana duban agogon hannun shi biyu sauraron na rana kallon daji yana faɗin to kenan daji mu za mu ce kada mu yi dare bisa hanya kallon da daji yana faɗin haba salim kamar na kore ku ku bari ku ci abinci ku yi sallah sai ku ɗau hanya sauran cewa nawa daji kar ka damu za mu tsaya bisa hanya mu ci abinci mai sallah ba ni son mai dare ni shiru dadi ya kafin ya ce nan salim Allah ya kiyaye hanya na gode sosai kamar da komo din Allah ya kaddara saduwa da amin ya amsa yana miƙa mai hannu suka sake musaba kafin ya fara taku zai fice daga falon da hanzari dadi ya fara tura kekensa zuwa cikin bedroom ɗinsa yana faɗin cikin wata murya Binta, ki fita da Malika daga cikin ɗakin nan, ba ni son ganin ta, don Allah. ta faɗa yana siyaran hawaye cin aka yi sa malikar ɓata jikinta daga Hajiya. binta ta bi shi da gudu ta rungume shi ta baya tana faɗin wayewa Allah dadi na take faɗa tana kuka kamar za ta shiɗe bai saurare ta ba yana share ƙwalla ya ci gaba tura keken zuwa cikin bedroom ɗinsa yana faɗin ki je in sha Allah nan gaba za ki zama abin alfaharin 'ya'yanki da al'umma baki ɗaya ko da ba na raye ki ji Allah ya miki albarka da kuma zaman da ke lafiya a gidan mijinki ya faɗa yana wani kuka na zuwar mai suna kofar bedroom din yayi shige yana rufe kofar zuciyarsa ke buga da karfi tana fat fat amma kuma gefe daya farin ciki ne ganin ya sake nayi da ke kan shi wanda ke damun shi shekara da shekaru idan amma amanar malika hannun wanda zai gyara mata rayuwa daga duhu zuwa haske ko ka yake na faɗin Allah na tuba Allah ka yafe min ya Allah astaghfirullah da faɗa yana daga hannun shi sama hawaye suna zirarowa mai kai Allah ka haɗa mu da kyakkyawan kaddara kuma ba mu damar yin nadama cikin lokaci irin na daji ba sai lokaci ya ƙure mana ba kamar fir'auna Allah ka tsare mu nan wajen malika ta faɗi tana gunjin kuka hajji binta ne ta kama ta tana lallashin ta ita ko ta rako ta har suka sako falon ƙasa inda su atika da su dose suke tsaye suna share ƙwallon tausayin madam ɗinsu da kewarta kallon su take sai ta jiya su ne fa ƴan uwanta dan da su ta saba ta yi musu tsawa ta yi musu faɗa ta wulaƙanta su amma sai gashi suna kuka don za su rabu ashe ba farin ciki za su yi ba don za su rabu da ita Bata san sadda ta tafi da gudu ba ta faɗa a su tana kuka su ma kama ta suka yi suka rungume ta suna faɗi please madam we are going with you tun da za musu kai ta kafin ta ɗago tana share musu ƙwallon dukkan su kafin ta ce no stay here I promise you zan zana tafi da ku insha Allah kun ji stop crying sweetheart and thank you very much for your time my God bless you wani kuka ne ya kwace mata ta yi ba da sauri tana ɗaga musu hannu gaban hajiya ta da ta tana faɗi. ya fi min momi take faɗa kanta sun kuya tana kuka wani tausayi da sanya kama hajiya ta duka ta da kota tana share mata kwalla tana faɗi ba komai yata dama ban taɓa riɗe ki ba ki sani tamkar yata jo da haka na ɗauke ki shawara ta gare ki shine ki bi dukkan abin da mijinki ya umarce ki komai ki bukata ga iyayen mijinki na ki tambaye su komai kike bukata za su baki abu na ƙarshe ga waya nan za mu dinga kiran ki muna tambaye ki lafiyanki daga ƙarshe don Allah mu leka ki kula da kanki da kuma cikin da ke jikinki yanzu ba ki da kowa sai Allah sai mijin jikin jikon fadawa jikinta kawai malikata tana kuka take faɗin na ji momi kuma insha Allah zan yi amfani da shawarar ki na gode sai take faɗa tana share kwalla mai gadi ne shigo yana sanye da su yallaɓai ya ce madan ta fito su tafi cikin ta ba kwari ta kafa ta fara tafiya tana ƙara falan su kallon sai wata rana haka ta fice bata go ba ita mahajiyar sai ta ji kwalla na lalo mata su sai ko faɗuwa suka yi suka ankama juna ita da Mary suna kokan sai ma madan ɗinsu Dan ganin fuskar mutumin nata bai da imani. Sun tsara da shi. Tun kusan kashe musu mutum ɗinsu da dai Cikin kuka ta fito tana yi tana share ƙalla. Nan ta iske jiya da fita tsaye suna jara ido. Kallon su kawai take sai ta samu kanta ya mutu murmushi tana daga masa hannu. Salim na tsaye gina jikin motar sai yana kallon ta. Wani wawan tsaki ya ja. Kafin ya kada kai, cikin ta sanye ta sai gaban cina rawar baki. Kallon sama da kasa ya mata kafin ya buɗe baki ya ce ke A firgita ya ɗago idanuwanta da suka yi jaje saboda kuka. tana kallon shi farar mata idanu yana faɗin uban wa zaki bi da wannan ƙarfe gegen mayafin ya faɗa yana jefa mata wani banzan kallo bayan da tana saka hantuna kawai da ƙwallon da suka zubo mata ta kasa cewa gome bayan samar da shi wani mahaukaci ne yasa ya daka mata ɗaya yana faɗi ke ba da ke nake magana ba don't force me to mention my first statement wallahi ba za ki ji daɗi ba ta faɗa yana kaɗa mata yatsu bakinta na rawa ta ce ba ni da wani har ya saka mata na faɗin au ba ki da wani ko ko da yake ban yi mamaki ba saboda ba addini kika sani ba je ki ki koma ki sako hijabi ko nawa ya ki zama tafi in ba haka ba a shiwa ba za ki shiga min mota ba da wannan ban zai shiga ɗan iska ba dan ni ba ɗan iska ba ne ki faɗa yana zagawa bangaren direba da hanzari ba ta yi kaddama ba da hanzari ta kama cikin gida ba ta kowa falon ba sajin hajiya kawai ta shiga da buɗewa direb ɗinta ta ci kawai da wani farin hijabi ɗauka kawai ta suka tana ficewa daga ɗakin da hajiya suka ci karo wata ta kalli malika tana mamaki kafin ta magana malika ta riga ta da cewa ki hakuri mami na are hijabin ki ta faɗa tana mata murmushin yaƙi baki ya jiya ta washe tana faɗin masha Allah maza Allah ya kiyaye hanya kai ma dalla da samun sarkin kwarai yau malikar daɗi ce har da hijabi ta faɗa tana mata dariya murmushi kawai ce kafin ta jiya ta fice hajjiya ta fita da kallon mamaki tana mai jin daɗi sosai na ganin yadda komai zai tafi kan lokaci Hijabin yadi uku ne, ita ma hajiya zo da ɗinka kama so bai kai mata kasu ba, amma ta yi ce zai kamar Ramalika ba. yau ta ce rana ta farko da ta ba saka hijabi, tun daga nesa yake hango ta. ɗakin baki yana kallon ta a ran sai na faɗin Stockport. Ashe ma hijabin ya fi mata kyau? Tana ƙarfa riga da ya buɗe mata gaban mota Shiga kawai ta yi, shi kuma yana ƙoƙarin da motar. Dama already ya ɗaure seat belt. Tana jin sai yana karanta addu'ar matafiya. Kafin ya tada motar suka kano. wani ya zuba mu mai kadi da hanzari ruwan galen su suka tsira waje sai ta na ɗaga musu hannu to masu sauraron nan za mu tsaya da karanta muku wannan littafi mai suna malika malik wallafar jamila umar naf a madadin tashar white blood multimedia da ta ɗauki nauyin kawo muku ni gari jason nake cewa mu kasance a cikin shirin na gaba. bulutu bulutu bulut media ta hadu, sai wuce ba a yau ba a samu kamar ta ba.